shekara ta dubu da ɗari da arba'in da ɗaya da shi ne zure da goma a watan bakwai da biya ta dubu da shi shi bai karatun littafin hajji muslim na shek jami da zahiri sashen da ya gabata mutu suna akan haƙoƙin mata akan mijinta yau kuma za mu da haƙoƙin miji akan matarsa shi ne ba ta babu da mayan ce hukukun zauci shi miji idan ya auri ba ga wasu haƙoƙi da Allah maɗauki sarki ɗaura wa matar tashi wajibi da sauke masa kamar da shi ma a bayan makaranta haƙoƙin da wajibi sai ya sauke masa da akalla akalla mun sa haƙoƙi na shi guda goma sha biyar wani dole dole sai ya sauke masa wannan Allah ya ɗaura masa ba wai yana so in yayi ko baya so ya bari ba wajibi ne sai ya sauke masa ita ma tana da haƙoƙi a musulunci da Allah ya ɗaura mata a matsayin da na matar aure wadda take zama addini kuma take neman shiga aljanna da wannan auren na ta wajibi sai ta soke wannan aure malik saqaf bin ma'ruf za ta mutunta biyayya a abin da yake sananne malamai suka ce abin da ake yi da ma'ruf shine abin da ya zama sananne a cikin al'umma a cikin yare a cikin kabila a cikin mazauna gari wanda bai saba addini ba shi yasa musulunci bai iyakance mana ga abin da mace za ta yi wannan abin idan ta yi sai a ce ta yi da'a a al'adar garinku al'adar yaron da kasar ku menene idan mace ta yi ta yi da'a to wannan abin har a wajen Allah masu bai da kuka ji ne mutawa Allah da'a shi yasa musulunci wani abin a dudai yace masa al-ma'ruf abin da yake sananne inda a ce Allah wa in sai ya iyakance wasu dokoki cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ko kai a lokacin da muke magana akan ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza to yin wannan abin zai iya zama sai yin ga wutan wasu kuma sannan zai iya taba wasu saboda abin da ya to wani mai sauki ne a wajensa musamman babu mu'amala ta zamantakewa wani mai wahala ne a wajensa aure zamantakewa na addini kuma zamantakewa na mu'amala da ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya bar mu'abar abu al abin da yake sananne a al'ada da ulufi da zamantakewar mutane idan mace ta yi kaza ta yi biyayya ta dafa abinci ta yi biyayya ta yi wuce kayan mijinta ta yi biyayya ta tare gidanta ta yi biyayya ta da yayansa ta yi biyayya duk abin da yake mijin ya gani zai san ta masa biyayya to ta yi biyayya akwai abin da a wajen wasu wani a al'adar wasu biyayya ne ana da musu ba biyayya ba ne akwai mutane da yake kai kasa da gwaro akwai da har gona mata tana zuwa samun ki noma haka ne za ta je gona ta samun ki noma to ta je ta yi ki noma matsar babu wani na na hatsari a rayuwarta ko a addininta wannan malamai suka ce shi ma biyayya mu kuma na sai dai mu kawo dafa su kuce zai su ci shi ma kuma sun yi biyayya yayin da kuma a inda kuma mace za ta fito ta nemo a inda bai saba wa addini ba shi namiji shi ne na ya dafa malamai suka jira lamarin ya juya eh wannan ya ci saboda addini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aure zai aure da rana Fatima ga Ali bin Abi Talib sai yake cewa za ta dafa maka abinci za ta kula maka da yara za ta gyara maka gida kai kuma za ka fita ka nemo mata abinci abin da za a sarrafa abin da za su sa kai za ka fita ka nemo wannan addini ne tsara shi sai ma yake a hidima a wani abin da yake sananne a al'ada a hukuncin mutane ba su fi ghayri ma da. maliki mace za ta mijin ta biyayya abin da bai zama sabon Allah ba ta ne sai ya sa ta abu amma wannan abin sabon Allah ne to ba za ta biyayya ba saboda wannan abin ko da al'ada ta ba da dama a yi in ya ci karo da addini sai a gabatar da addini sai wa al'ada saboda ya ci karo da addini fa za ta biyu fi ma la taqdir alayhi miji mace ba za ta masa biyayya a abin da ba za ta iya ba ba za ta iya ba bishiya ce a cikin gida sai miji ya ce ɗauko ga dare ki zari ba za ta iya ba sai ce mai gida ka yi haƙuri, malamai suka ce anan kuma ba za ta mai siwa ba ba za ta mutu masa baki ba ba za ta daga masa miya ba sai ta masa bayani an gani sabu da kauran laidinan za ta masa magana ne cikin mutuwa da kwanciyar hankali mai gida wannan aiki idan na yi sanya mutuwa wallahi ba zan ma iya in na yi zan iya jin ciwo in na yi sai ta masa bayani shi ma musulunci ya ba shi dama ya fahimce ki ba ta da zai kowane gefe musulunci sai ya yi ba awon shi kwalaiha ko kuma idan aikin zai wahalar da ita ya mata illa ko da ba zai ba zai cutar da ita ba amma zai wahalar da ita ba ma sai kuma masa biyan cewa mai bayanin cewa mai gida ba zan iya ba kaga abu kaza abu kaza ba zan iya bai na cutar da ita kwanan muke da wata mata ita mijinta yana sa ta duka yana sa ta duka ita kuma matar ba ta yin duka duk wani abu duk lokacin da ya sa ta duka sai ta ji wanda a ce ta wani tana dafa abinci da a ce ta wani kaya kala don kuma ya ce ta wani ka bayanin cewa duka da duk yana matuƙar cutar da ita dan sai kwada ba za ta yi girki ba ba za ta yi yara ba ba za ta yi gida ba duka yana ci mata lokaci kuma yana musulunta Allah ba ku sarki ki cewa ina ba a nan hmm. Allah ce dan mata ku sun muku da sun muku biyayya fala wa alayhin sabila Allah ce kada ku ringa neman wani hanya da za ku matse mace ku takure ta dan ta biya ka ku ta fanshi kanta asalin ayar Allah sarki ya da kan wanda ta fa ku ne shu da wannan su mata da kuke jin tsoro kuna shakka kuna kuma za su mutu su su mutawaye Allah ya ce ka wannan a wani kuma kula da tsawon idan masu ta fara mara shi mutunci rashin kunya Allah ya ce ku fari zuhunna Allah ya ce ku musu wa'azi ku musu wa'azi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce idan har ba ta baka iya wa suka ce babu laifi babu laifi ka kaita wajen ka kawo wani wanda zai yi mata wa'azi mata wa'azi ko kaita wajen wanda zai yi mata wa'azi mata wa'azi babu laifi idan aka yi hakan an yi wa'azi an yi wa'azi ta yi su Allah ya ce wa bi hunna fi marati Allah ya ce ba kawai shi mata shi fira mun yi bayani da ake kawai cewa sati biyu ne bata idan hakan ma ya gagara Allah ya ce fadri bi hunna ku bige su amma bu dukan da ba zai mata illa ba bugun da ba zai ji mata ba a nan Allah ya ce to idan har matar an mata wa'azi ta yi biyayya an kawace mata ta yi da dama an bige ta dukan da ba zai jawo ba yawan tauri ba ta yi biyayya Allah ya ce fa ina ba alam idan ko matan yanzu ta maka biyayya yi na yi bari na bari ina yi bari na bari Allah ya ce to a tabu alaihin nasabila kai da kai kuma ka ce to ai a baya ta hora ta casa ta bani kashi da ka ni ma yanzu zan fara rahama Allah ya ce kai namiji kar kai haka kada ka ɗauki wani tafarki da za ka matse ta ka takure ta hatta wahala ta ga wanda ta kashe aurenka ta fita gidanka ta ce su wani zaman nan ba zan iya ba sai ka tuwa ina da Allah ya wato ta hanya idan ba za ke zama da ba Allah ya wato wata dama wata dama ce sai ki biya da kudin aure na sai ki ne ki aure mu zauna yin ce ya kamto mata miliyan goma Allah ya ce in dai ta ma da'a ta ma biyayya kada ki kwanta amma idan ka yi wa'azi ta ji ka yi kauracewa ta ji ka yi dukkan ta ji kai kuma kana da ita suke da aka bada kun da za ka yi aure musulunci ya baka dama sai ka ce masu to wanci abin da za yi shi ne tunda ina ga zaman ba zai yi ba na yi abin da Allah ya dora mun ya da tsakanin Allah ne kowa zai san ki haka ba kina da zaki dan zaki sallame ni zai yi aure ita ce eh shi kenan in kana da mata bayani za ta sai ka canza fuska saboda kai zaman da ita cutar da kake sai ka canza fuska ka canza yanka ka ga daga na kanka da kan da ne yake cewa wani ina ga da kamun kuɗi ban shi kai na mana bari gidan nan ba ku yi saboda kai zama kai kike cutar da ko ba ka za ka za ka yi rawar Allah ya sa muku wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ya kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin maza yake da ce zan umarci wani ya wa wani sujada wanda ba Allah ba ba kowa sujada sai Allah dan haka in ya umarci mutum yawa mutum sujada saboda girman haƙƙi da ke kansa manzala ya ce amma tulmara ta an tasbi da zaujiha da mace ce zan ce mutum da sujada saboda nau'in girman haƙƙi da Allah ya ɗora mini da kanta da wanda malamai suka ce kenan daraja miji da nauyin miji da girman miji a wajen mace ya fi iyayenta daga lokacin da mace ta yi aure ta bar gaban babanta da mamarta nauyin mijinta haƙƙin mijinta ya fi ƙarfi a kan haƙƙin iyayenta idan ba wani ce ta yi mama ce ta yi mijin sai ce ta bari malin sai ce matukar a bari na ta ba a saman Allah bane mijin za su wani ta Aisha ta bayyana ta ce ya Rasulullahi idan mace matar aure tana son shiga aljanna waye za ta wani biyayya iyayen ta ko mijin ta ah, mazala ya ce iyayen ta yaro ba idan yana tare da iyayensa mazala ya ce yana son shiga da shi ma iyayensa biyayya da haƙƙin miji ya haƙƙin iyaye matukar abin da miji ya ci ba da saman Allah bane akwai hadisin hussein bin hassan da ba labari daga gwaggonsa da ke cewa a cikin wasu lallahi ji gwaggon su yi cewa wata rana zuwa annabi sallallahu alaihi sallam sai man zaga ya ce ma za ta zaune a hanci ma zaga ya ce ke kina da miji annabi kawai zaga ya ce masa wannan tambaya ya ce kina da miji ya ce kwarai ya manzala ina da miji manzala sai ya ce to yaya kike ganin zamantakewar da miji ya kike ganin alaƙar da miji me za ki ya faɗa min akan zaman kin aure da miji qalat tilki cewa ma alu a ma ajistu an tace ya manzon Allah babu abin da nake kasawa mijina sai a abin da ba zan iya ba kaga a bayan kisa yanzu min hadi ke cewa idan ka kasa ko ba za ki iya ba kai hakura ita wannan ba ta ya manzon Allah babu inda yake samun matsala da ni ba na yi masa komai sai abin da ba zan iya ba ko abin da ya fi ƙarfi na ko abin da ya gagare ni kala manzala sai ce fa kai fa an ji lahu ki tsaya ki kula sosai da zamantakewar da mijinki fa ina hujjan da ciki wani abu manzala ya ce mijinki nan a nan ne aljanna ki take a nan ne wuta ki take in kin masa biyayya ya nutsu da ke ya gamsu da ke ki miki shiga aljanna idan kuma duka ci gaba da saba masa manzo Allah ta yi kina mutuwa mu zaki shiga mutuwa ba su wani gida muna magana sai na karanto rubutun wannan hadisi ne ce a'a ai da an yi wannan hadisi da ya na ji ba ta kiwa wannan aljanna wani ya ce aljanna ki fata ka saka kafa sai ai ne sai yau ke wani wala da ya yi ba ta yi ya ce kawai Allah ya ce ta ki da ta ayyuka kai. su ya taki a ce sa wata na aka tambayi maza da sallallahu alaihi wasallam ta cikin mata wai falakai cikin mata ya rasulullah wai falakai maza Allah sai ce alati tu qairo idza umira duk mata da mijinta ya ce ki za ki bari za ta bari annabi ce wannan idan kana neman mace mafi alkhairi mai alƙayi ne ka samu wannan mata ka tsaya shi ba fari yi na yi bai na bai bai ba ku su wallahi duk macen da take biyayya da mijinta in ya ce kai, babu tsoron kai babu tsiwa babu rashin kunya babu na gajiyawa babu na kasawa mijin da zai sa ta yi zai ce ta bari ta bari wallahi wannan mata sun fi namiji rayuwar suna haka ne ba duk lokacin da ka samu dan wani abu burin da kai kuma me za ka masa ka faranta masa kamar da yin cikin faranta masa kuma za ka na dan ya za ka yi ka faranta masa hajji za ka sani. shi sa anan malamai suka ce baya cikin zalunci wannan muguwa ce wannan mutum ya kirki ce wannan kuma ciki wannan mutum ya kwaci mata ba sa hukunci a sai mata wallahi akwai masu da lafiya ka sare ka wanda mace bai sare ka Allah akwai Allah shedan shedan da kansa yake cewa sharrin mace ya kare sharrinsa wani experience a wajen mata yake koya wata mace ta ta samu ta kafa maka wani tarkon wallahi ta faɗa ta sai kan wani malami da ake gaya masu cewa Allah ya ce na bai da kunna azim annabi yusuf ita kai makircin ku na da yawa malamin sai ce shi tun da aka ce ma makircin mata yana da yawa azim mai girma ne da yawa sai ya yi kundin da zai tara halayen mata gaba ya samu aiki shi kuma mujallar da yin zaki ya samu aiki mujallar ya fita sassan jiya bakashin fata ya matan suke na larabawa da matan suke turawa da matan suke ya dinga bi sassan duniya daukan mata da ƙabilu da yare daban-daban tun yana sauran ya yi sun fasa ne zuwa ya ji ya rubuto littafi kundi-kundi da kasu don gori gori da ya zo ya shigo garin su har ya ba da ya zo bakin kimar su kasan jiya da ya yi aka yi rijiya a wajen gari da ya zo bakin kimar su sai shi wata da mishi sai da da wasu yarinya shi biyu ba su shekara bakwai ba tsakanin shida zuwa bakwai tana jin gwada rijiya sai ce ke za ta baka mun da gwada sha sai na wasu yin wannan tarrayin ma wani tarna ba da kan sai ta bada sai ce wata ke sarara kika daga nan cikin ke da halayen iyayen ba ke yi karama wannan takar da wannan takar da kika yi cikin takardu wala halayen mata ne duka a ciki ba halin mata da ban sani ba ta ce ikon Allah ikon Allah yanzu wani abin da dukkan nan halayen mata ne kwarai da ya tun ina yawo tun ina sauyi na ta neman ilimi a tun da nake Allah ya ce tafi da kunna a zai na ce ba zan yi aure ba sai na fita da irin mata gaba daya da ka inda za ki fito kan ki dona da na karanta na gani wani aya ne ɗauka tana bakin rijiya ta nan shine da kai da nan sai ce ba wani gwamnati kan gani ko a ilimi zan kara maka dama kai kuma ne sai samu mace ta ce ce kara miki sai ce ba wani gwamnati gani ko akwai ilimi zan kara maka sai mi ko da karata sai da sa hannu za ta karba ya sake da kai ya ce ba ka san wannan ya mi ko da karata ta sa hannu za ta karba da ya sake sai ta ɗauki hannun ta sai gaba ɗaya shi wanda yana yawo ya baya rikiya ta ce baba ka san wannan yace na yarda Allah ya ce na kai kunna na yarda ya ce wallahi ban san wannan ta ce wallahi ba wannan a ni kadai ma in ya hali na ni a wannan ba komai ba idan Allah ya ba ka tare sai ba gode wa Allah amma idan Allah ya ba ka kuburciya ita ka samu wani hoping Allah ka manzala sai ke cewa mafi mace ita ce wanda idan ka gani idan ka ce ta yi za ta yi bari za ta bari wato siru za mu zira manzala ce idan ka gani za ta bari a nan suka ce na cikin yau mace da'a mace ta yau shi ne take masa kwalliya take masa gaye tana masa abin da ke hankalinsa dan manzala ya ce mace mafi alkhairi shi ne wanda idan mutum ke ganta zai ji daɗi ai ba ko mutum da ganin ta bane haka ko akwai abin da sai wanda ya saba a wannan shofin riya wanda ku sami mu bin, a harshe da Allah mai sarki wanda ce, kwalliya ce yar gari ce hadoci da ka shafa na shafawa ta gurga na gurgawa, ta mulka na mulkawa duk abin da ya dace kike ganin mijinta in ya gani zai ji daɗi ta masa mutum ba sabon Allah ba wa ta'tizu fi siya wa Mariya, manzo Allah yace sannan idan baya nan ta kame kanta ta kiyaye kanta kada ta yadda ce wani abu da bai dace ba a karan kanta sannan dukiyar mijin kuma ta kula masa da shi wannan matar mazala ce ka samu wannan matar irin wannan matar ta shawar nan ga uku annabi ce ka samu mace wani alkhairi a tarihin duniya ina yi bari na bari idan ta ce za ta yi kwalliya ta caɓa da ta yi gaye idan ta faranta a mijinta rai sannan kuma idan ya tafi za ta kiyaye kanta za ta kula da dukiyar mijinta mazala ce idan Allah ya ta baka wace mai wannan sifar annabi ce ka samu mace wani alkhairi a duniya Allah ya kare amma 'da suka ce da'ar da ake cewa zamu ne ba wai tsaki za ta masa biyayya ne abin da bai saba Allah ba yanzu idan miji ya ce matarsa zan zo da abokai na anjima isa skin tight isa hold up dole da nan kwana ko isa ya ruga din zo ki zo na mun gaba abokai sai ga mata ta cewa in kullo da ke anan ba za ta masa biyayya ba saboda me yasa ya saba wa Allah abin da yasa muna fahimta ai ma ta rikin ba ke ga jikinta ba ko kuma yace matarsa yana so ya tara dukkan cikin jinin al'ada a nan ba za ka masa biyayya ba saboda shi ma ya saba wa Allah ya sa yana al-mahid ko adan fa da nisa al-mahid idan mutum ya ce zai tara masa da jinin al'ada kace ta sannan ko kuma ya ce a ta jibra da ga tsara wa ba nan ba za ba ce ta masa da'a ba nan ba za ta da'a ba saboda shi yanzu ya zo ne sabon Allah manzala ya ce dukkan wanda ya tara da na dubararsa Allah ya ci dubararsa Allah ya tsini masa albarka idan ne mal'unu manzala ce da yake kuma da tsini mal'unu mal'unu mal'unu aka ce waye ya na Allah ya ce man ajma'a bi a wanda ya zo matarsa dubararsa idan ne Allah ya shi shi yasa manzala ya ce ala ta mutum bi masu kai babu sabawa halitta wajen sabawa mahaifi nan ba jini mahaifi yake cewa in zumari wa sauyin arabi mace ta kiyaye dukiyar mijinta duk abin da ta san zai iya taba dukiyar mijinta sai ta amma ne kula da wannan abu shi yasa garin muhammad sai mai littafin sirri nisa take cewa mace mai hankali mai wayo da ta san abin da take yi idan yara suka bata ta soket a gida ko yara suka bata abin da bai kai ya kawo a gida idan mace mai hankali ce ta ce in kana da abin da za ta mai gurbin kafin mijin ya dawo ta yi shi ya fi dacewa wa mijin zai gaba da ta ba da ya da gani a lalace wanda ya zai ga an canza sai ya fi jin daɗi kuma sannan tana yi samun alkhairinsa soket ne ya lalace yara suka bata kafin ya zo sai ta sa aka canza sai zai wasu soke da yawon mace ce wannan bai ba da shi wallahi yara ne suka bata sai kuma yau bai dace ka zo gani aka ba sai na ba da biya ka aka canza idan ya tashi biyar mata kudin har za ta samu riba to sai ma gari take cewa wannan abin yana ƙara kaunar mata a zuciyar mijinta idan ya ga tana kula masa da dukiyarsa sannan wa'ayi ta kiyaye mijinta mutuncinsa duk abin sun zai sun da mutum da mutunci ta kiyaye ta za a shi ta kiyaye ta ta sa wando a layi ta yi faɗa da buduwa ko ta yi faɗa da wata mata a tsakiyar layi za a zargi mijinta ta masa ta ta ko da wasa ta a gidan mijinta ba da kai kawai ta'ala bayan saboda faɗin Allah madaukin sarki da ke cewa hafizatu bil ghaib ma hafizallah mata su ne masu kiyayewa ga abin da ya faku ga abin da Allah madaukin sarki ce su kiyaye matan kwari idan mijin ta ko kuma gida ba ta ne kawa masu kirki ce ko kuma gida ba ta ne kawa wa kawai rasul sallallahu alaihi wasallam manzala yake cewa khairu misali da kike zana da ta yi ha asabata mafi alkhairi cikin mata ita ce masu da ka kalli za ta faranta maka rai ba za a mata ba aska idan kuma tsumanni za ta mata wani gifta an ha da zaka fi nafsi hawa mali idan kuma kafa ku gare ta baka nan za ta kiyaye maka kanta sannan za ta kiyaye maka dukiyar ka ba za ta bari a lalatan maka ba na a asabu wa hukin idza a dalika wai kuma mace ne tawa mutum tabiyayya wajen shi bulago idan har ya nemi zan tafi kano zan tafi zaria zan tafi lagos zan tafi wajen kaza ba wani ta masa biyayya ta bi shi in har ya nemi haka walam ta kun ka ishtara alaihi bi amriha alim sahriha idan har ya zama ba ta wasu shafi lokacin aure cewa idan ka aure ba za ka yi gina a garin nan ba Ya ce yanzu bai Allah zan ba garin ya kai za mu koma ƙauyen na ne ƙauyen na ku ce can can can wani lungu ne a Nijar ba a samun mota sai ya kasuwa ba wuta ba ruwa ba ba ba da aka za mu yi, na za mu rayu na zan kuma idan a lokacin da zai aure ta ta sa sharafin ba zai ɗauke ta a da su ba ya yarda yanzu a nan tana da damar ta ce ba za ta je ko ina ba wannan matsalar an samu saɓani mai girma tsakanin malamai wasu suna ganin cewa ba ta da nambobi kamar cikin mawaka ma da mama yana ba ta da nambobi Allah wasu ki cewa yayi askinu wanda min haitu sakantu min wujidi kun wala yi zai ko a tudayyiqu nan Allah ya ce ku aje a yi da ku kuke da zama gwargwadon samun kai wadata a nan za ya kana iya kana na unguwar a nan kake rayuwa ko kana nan garin nan kake rayuwa sai Allah ya kawo kai na za a kuma kauye Allah ya ce inda za ka zauna an sa ka aje mata wani samun gwargwadon wadatar ka muna fahimta da zama mara yake cewa mace ba ta da wurin hurumin ba za a kai wani gari ba an aure ta imam mara ya ce ko kun yi sharadi aka yi hutu ya ce wa sharru fasilin kana da ma kai sharadi ba ba sai ka cika ba dan isa saba wa Allah ka saba wani Qur'ani to amma mu karo sai ne yana ganin cewa idan kun yi sharadi da mace shi da abin shi min hali ke faɗa zahiri idan mai shi ake mace a kan ba za ka masa kaza ba ba za ka masa kaza ba misali ko mai mace wani kawo zahiri sharaɗi ne aka sa kafin aure ta yadda za ta yi ta yadda ta yadda ya ake ba za ka ɗauke ni a garin nan ba ta yadda ta yadda kuma ka samu damar ka tara ita a bayan auren wanda zai ce ba ka isa ka hana ta aiki ba ko ba ka isa ka yi ta ba me yasa ya ta hujja shi wa hadisi manzo da ta da cewa mafi kyawun sharadi da ya kamata a cika shi ne sharadi da baka daman tarawa da shi idan za a karan farko lokacin kama wani sai ka ce baka yadda ba ai ya da yawa wani wannan na ka yarda har ta yadda aka daura auren ka samu daman tarawa da ita a kan wannan sharadin ta yadda sai ne ke cewa to manzo ya ce ka cika sharadin wajibi sai ka cika. Fahimtu? Alhamdulillah. wanda shi ne sabanin da aka samu wasu na ga a cika wasu na ganin ba za a cika ba to amma ko wata magana da malamai suka yi maka wasu ta matsakaiciya suka ce duk lokacin da abubuwa suka taso sai a duba me ya taso me ya shara sharaɗin na ba za ka bi garin nan ba dama kai ta san ka ɗan kanu kana zuwa garin nan aiki ba aiki ba kuma ba ba kuma sai ka ce mace ce amma wani a nan za ka bari ba za ka ji kaɗan da matan kana kawai yace ana yi ɗaya ma anan ne ke yi yanzu anan sai aka transfer aka transfer aka kai kano wanda ka ga kana gurin kano misali ran litinin mu ɗauki kusurkusa misali da masu ɗaya na wani mutanen ana yi da masu ana za ka tafi ranar litinin ka kwana talata laraba alhamis juma'a sai ka dawo ka kwana a nan asabar lahadi biyu sai ka tafi to sai ka ba ɗaya a nan ɗaya a can yanzu ya maka transfer a wuya daga inda kake zuwa ya mato sai ake ke dawo nan ne za ku zuwa a da maka Babba, ba mana suka ce yin wannan sha da ita mata sai ta haƙura da abin da ta gindaya saboda ba za ka na iya zuwa don ita ba don ba za ka yi da kana mata kwana ba ko sai ta haƙura a nan malamai suka ce kana da uzurin da za ta haƙura da dawo da biyu ba. mun gani kun yi da kyau za ka aiki ba shekara ta yi sai da ya kun yi za ka aiki a kuma ba za ka aiki ba ranar ka shi aikin sai ka ga wani abu da rashin ba ga matarka sai ka wani yana ce mata ki sai da nake jinki a aina kuwa sai da nake jinki a zuciya kan idan ka ga fitina zawira malamai suka ce kana da daman ka ce mata wanci sanadiyar samun Allah ka zare fara tasowa sanadiyar aikin zan karya alƙawarin da muka yake tsakanin Allah in hana ki zuwa har ma wasu malamai suke bada shawarar idan Allah ya sa kana da wadata dan abin da kike zuwa yake ki samu ka rinka mata insani sai ta zama a akwai mutumin da na gani a nan gari na fuskar birni a nan da buwa wallahi ya a masu shi aiki dubu ɗari ba da shi ba wallahi duk wata ba shi dubu ɗari ba ta zuwa aiki ya ce kawai zauna ta haƙura duk wata zai wata nan sa titi titi dubu ɗari kuma tun ya alƙawarin bai taɓa saba ba saboda shekara goma sha yanzu duk matar da kace da zauna ai da gudu za ta yi in dai ba wani a cikin zuwa yi ba wani aiki ba na sa ku da hiri gizai Allah ya biya shi malaka cewa in safar ma abu min ba'ati wa da alaiha saboda mace ta bi mutunta ta yi bulawo da shi na daga cikin biyayya da Allah ya mata bi ta yi na ba taslimu nafsuha da ummata qalaba listimta'iha wajibi mace ta amsa wa kiran mijinta ta miƙa masa kanta a duk lokacin da ya neme ta domin ya more ta matsayin ta na mace wadda wajibi ta ta miƙa masa kanta wannan ba wa yaran tana so kowa ta so bane in dai har ya neme ta to wajibi ta amsa kiransa min hukuki alaiha ma saboda wannan ta biya masa bukata daga cikin haƙƙin ta a kansa haƙƙinsa a kanta ya kawai sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa nan sallallahu alaihi wasallam da ke cewa wa idza ta'aradu imra'atu ila firashi idan miji ya kira matarsa zuwa shimfiɗarsa fa abat an taji'a maza da ce sai ta yadda ta zo ta ansa kiran mijinta fa ba ta rabbanin alaiha mijin ya kwari na fushi da ita yana fushi da ita la'anatar mala'ikata hatta tusbiha mala'iku za su dinga wata ruwan arziki ne har sai bai jawai a taƙaice abu da zalla yake nufi a shine dukkan mijin da ya kira matarsa shimfiɗarsa na aure yana so ya tara ne yana so mun tabbatar da kyamun mace sai ta ki ansa ƙiransa ba tare da dalili karɓi a shari'a ba malamai suka ce babu kiman aya babu kin haihuwa babu rashin lafiya mai tsanani da zai sa ba za ta yi ansa kiran ba har kawai ta ki ansa kira babu dalili karɓi a karɓi a shari'a malamai suka ce mala'iku za su dinga mata mun hana tsini Allah ka tsine wance Allah ka tsine mata Allah ka resa ta da rabar ka har sai gari ya waye inda ya kwata da fushi a da fushin ta a yasa, to za su dinga wasu ala sina na sai gari ya waye me ya nufi da za su tsine mace shine za su dinga cewa Allah ka nesanta ta daga rahamarka Allah ka nesanta ta daga rahamarka to a nan sai malamai suka ce to idan ita kuma mata ne to ta nemi miji ba bukatar ta to ta nemi namiji sai shi kuma ya ƙi yadda ya amsa mata shi ma malaku za su yi masa albarka ba da suka a'a malaku ba za su yi masa albarka ba amma yawo Allah ne abin da yasa ba za mu ce malaku za su yi masa wasu da annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba ba za mu yi kiyasin kuma sha'awar namiji akan sha'awar mace ba malamai suka ce sha'awar namiji mai tashi ce sha'awar mace ba mai tashi ba ce namiji yanzu kaga al'awar sai na da sha'awar tashi da ke da idan bai samu ya biya bukatarsa ba zai iya cutuwa da haka ita kuma a sha'awar ta ba irin wannan bace ballantana ta cutar da ita har a ce Allah zai tsini ma mijin albarka da amma ya sai shi ma ya Allah ne matsalar ba samu da inda zai hana shi ma ka ba Allah ya samu kai na bada biyar istizani fi sawmi da kana da bayan musafi idan ba ta da in ya na da wajibi sai ta ne mijinta idan ya zama to yana gari ba yana halin da ku ba mu da yana gari za ta yi mutum da za ta yi mutum ina su ne gidan kayan da gobe zan yi har ma malamai suna cewa a babu neman izini a babu ibada amma su za ta yi mata suna yin kuskure idan ba ta ce maka gobe zan yi azumi malamai suka ce ba yadda ne ma a hannun ka ba labarin da ba ka. Rai. Gobe zan yi azumi. ba na shi kuskure da da ba ku ba in ka san da kake sai ka kalle ta sai ta dawo da mutane a zaha sai ka ce zuwa wuce ki sa hannu wuce ah na kamar ta lafiya wani na azumi a labarin ta wani ba ta ne zai yi ba labarin ta wani ya al-istizan yake malamai suka ce zacin fito da lafazin istizan ne kara mai gida idan ka yarda in ka amince in ka ba ni dama gobe ina so ni azumi na gida. sai ce mata na baki dama na amince na yarda me za ka saka gazi da ya cewa ya haku ki bari ba ba gobe sai ran izini mai zuwa ko sai alamisi mai zuwa biyayyar da za ta yi Allah zai ba ta lalin niyya kamar ta yi azumi kuma Allah ya ba ta lalin ta wani biyayya مثلا إذا لا يجد من امرأة بحالتها كما شباب أن تصوم وزوجها شهر من الله بإذنه هذا يوجد الزنا بها سيد النساء بحالتها هذه المرأة إن دي يوجد الزنا بها لأن كانت تتوقع لزوجين من زين كاسا الإشاء تتم اجتنع هذه التدريشي مسلمة الشيساء بها الجواب ولا شيء يا أبو الشيء جزائي يكاون حقوق الجنة ومجد أكمل الصلاة تقاوم سنة 19 مرة ga ya kwaya ne ya faɗa da shi da za ku a kai shi ne wajibin mata ta zauna a gidan mijinta kada ta a anguwa sai da izinin mijinta wannan haƙƙin sa Allah ba sai kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati kula Allah ya ce zauna a gidan mata su zauna a gidajen gidajen su kada su dinga fita yawon tazibar irin da mutanen jahiliya da a jahiliya da ba mana ta fara dawowa wallahi namiji sai ala yi zai haɗu da mace sai ya ga ya rage shi ina son je waje kaza wajen shi dole tutu to Allah ya ke shi ma da ya ganta kamar azumi mun haɗu na kai wani mutum sai gama ta ya yi yau kwana kafin yau kwana sai suka yi rubu sai ce yare ta na rashi ne to lafiya su ne gidan su wance wance wance da cikin tambaye ne ce a ah, ba ba mun riga mun cikin wanda mu da kuma da zamu zama da kowa ila fin din dikar ashirin da aure ba a riga an zama ne ba ba wata sabbin da a duka wata da an girma a wata idan aka fara girma wata ne suna ganin wani ya zama wannan haramci da sai an tambaya babu ba kawai ne daga daga mutane ka ce ni ko ni sai ni ne sai ni ibn taymiya sai mun yi fatawa yake cewa duk mata da ciki ta ba dai da mijinta ba ta zama mai wa mijinta ba, ta zama mai sabon Allah mijinta ya dace ya mace da nafsarwar da za ta nuna saboda fitanta akwai hadisi manzo Allah ya kisa idan mace ta fita ba da izinin mijinta ba Allah mu kin san kire zai na tsine mata albarka malaiku suna tsine mata albarka manzo Allah ya ce hatta litani bil mali har kifi a cikin goma sai ya tsine mata albarka kai idan kai baka tsine ma Allah ya tsine mata albarka sai ma ka tsine ka malamai suka ce idan ba su tambaye ka cewa za su je gidan nan idan ta je kowar gidan gidan ka wata tsaya ta ce ka sa ka suke wasu masu yare wanda ya da ya koma da yin gudu wannan wuce idan ban tambaya da gidan ki ba suka ce ta shiga cikin sun ba ba su tambaya musulunci ya ba ya ɗin mace da san akuya akuya ba ta da wani tsayi ba wallahi da mace ta take rawa shi yasa musulunci zai dinga ba ta kariya kariya kariya kariya dan kada wata dinga yawo ba sannan haƙƙi na gaba na bakwai ba a yadda mace ta yi izini wani ya shigo gidan mijinta ba sai da izinin mijinta wani haƙƙin sa ne wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda lakum alaihinna an la yuqira rushakum alim tarahuna madalla ta haramu ba musulunci bane ba su da hurumi su kawo wani gidanka su ba shi kuɗa ya zauna sai da izinin ka abokin ya abokin ka yawa a wani yana nufin a bayan bayan ke ina so in shigo zan zauna ya shigo ya zauna a ina dan abokin ki sai shigo idan mutum ya zauna da Allah kai abun da daga yi ba wanda magana ya kuke ce da a bayyus bai shiga aljanna ba wai idan abokin sai tafi aiki ni na jin bacci wai sai ya zo ina abokin nashi ya sa mata ya wuce na shi wani shimfiɗa ba da wasu wata ya wuce ba kuma mata ta mata mata ya na shi tana kayi da sun ce Allah mai sarki ya sa an yi sa'a in ta aiko da da shi da abokin nasa kuma an raba kuma ka zuwa yake kuma ke shi abokin shi da yake zuwa yake bacci a gidansa in yanzu da a ce mata da za ta aiko da sai ta aiko ɗan da da shi da abokin sa yake da ne ce kamar rawa ne wai ne zaka kansa ba shi ya mutu ko haka ta ya kiyaye amma a nan malamai suka ce idan akwai mutumin da mutum ya ba sa dama in ya zo ta ba shi dama ya shiga gidan a nan malamai suka ce babu ta yi ba zai fita sai ya ce mata kai na zai zo wani in ya zo zai shiga in ya zai ba shi dama ya shiga a kuma sun tattauna da za ku ke shi a cimani ne zai yau a zani ya wani shi ba da dama amma ko kaninka a musulunci ba a ba shi ko ka shi ne ya kamata ne ba Matsala ya ce kar ku bar kowa ya shiga mutum da har yan uwa sabon suka ce ya mazala har da kare gina kaina mazala ya ce kai ai wannan mutuwa gina kai zai bace shi dan wanka ne zai ma'aikata nawa ne kanin gari amma ya kuke shi kanin gari sun ma'aika aika nawa ne da sami salai shi yana da wani a dangantaka da ya samu dama na sai shi gida wanda suka da mai zuwa sai sun yana wani faruwa idan har mata za ta iya zuwa ta samu mijinta da mamarta suna suna san suna wani faruwa za su biyo su ku nemi Najeriya an samu matar samu mamar mijinsa mata ce don samu mijinta da mamata suna zina idan idan ka ce an samu ƙarfi da matarka ai wannan sai ka ce lafiya lafiya a wannan ba in dai har zai yi mamar eh, wallahi in ka kalli na sai ka ce da sai ke sai mana abu a corona Allah ya mana wallahi inda inda ake fusatar da annabi ya farko Allah ya kawo amma saboda har yanzu akwai bayan Allah na gari wanda suke roƙon Allah Allah yana jin tausayin su yasa Allah sai ke tare ta al'umma Allah ya kama na takwas shine kada ta yadda ta ciyar da dukiyar mijinta ko a abincin gidansa sai ya yarda ba yadda ba amma a nan malamai suka ce abinci kala biyu duk abincin da ba a sarrafa ba na namiji amma da salatu ne ke cewa da kun fi ƙura shi a mimman zauji a gida ne da zauji ha manzara ya ce kada masu ne ta ciyar da abinci daga cikin abincin mutum da sai ya siyansa shi ma da suka ce idan abincin da aka riga aka dafa ne yanzu wannan masu na dama ta ciyar saboda ta sarrafa ta sa gudunmawarta matukar ba zai cutar da miji ba tana dama wannan tana da dama da sarka ba ta tambaye shi mun gana wannan amma ɗanyen abinci ta ɗiba da rikin su ta ɗiba da ba kaninta ta ɗiba da ba wa makwabci ta ɗiba da ba waye sai ne da miji sai ne nisa har ma ka ce ya tsalla abinci fa kashi ne ce wa zalika karamin wannan maza ta ce ai namiji sa mafi tsada ne shi ne abincinsa dukiyar namiji mafi tsada ne shi ne sa ta ce wannan ai shi ne abinci shi ne abinci da na jama'a wajen namiji abu ne kan tantara ya zama za ta wa mijinta hidima za ta wa ƴaƴansa hidima duk da cikin hakki da dole sai da su kada ta ce ai kai kawo ni ƴaƴanka ba mazaje na bane mama su ta rasu ko ma su ta fita wajibin da ne ƴaƴansa ne wajibi ta musu hidima wannan wajibi a kanta Fatima matar Ali da Gani ta kasance tana wa mijinta Ali Bilma da ‘ya'yansa hasan da Hussein har sai da hannunta yi kan tayi ja ruwa akwai dutsen nika da ake nika da shida sai dai dutsen nika da daka a sefe na sefe da yadda ke abinci hannunta wallahi sai da ya ja ruwa ya ƙuru ya kanta idan da a ce ba wani ba ne to sama da ce ya ba na an ce an kawo bayi da wajen yaki ta ce ba ka ga hannuna duk ya yi kanta na jawabuwa ce ba ba taimaka min da bawa guda ɗaya ko bai ba ya rage min ɗawainiya a gida na muna manzala ka gani da a ce yin aikin da suke ba wajibi da namiji ta to ne ma kin kiwon wannan aiki kada wani bai sai yi yadda manzala ya kasance ba wanda ya kusa da ita amma nabi na kallon wannan kantar ya ce a, yanzu ba bawa zan ki ba bari ki abin da ya fi bawa idan za ku kwanta bacci da miji idan za ku kwanta bacci ka yi subhanallahi talatin da hudu alhamdulillah talatin da hudu Allahu akbar talatin da hudu manzo Allah ya ce wannan ya fi dan baku bawa ta ce baba na gode ko sai kowanne ga bayin tana kalli ka yi ɗan biyayya Kin sa manzo Allah ne ka kato sai ta ka tafi sai zaman da ita to sai ba ɗan biyayya ba ya yi ba na da wani wata sai ya yi wa mata ana magana shi ne Allah wani yana magana sai ya dinga sa mutane mai wanda ke gaya amma abuwan da ya manza da ya ce wata ga abin da zan baki ta ta ba ta kumfan ba ta ta kuma ka ke da inda hidimar ba wajibi ba ne da manza da sallahu alaihi wasallam ba zai bata kan wannan wahala ba asma ya yi aisha ya abubakar siddiq ce matar azubai yin awam da haka ta kasance gidan ta gaba ita ita share gida yana doki bayan ta share gida ta yi sirbe ta rika za ta ɗauki dawo ta tafi daji da je ta tattara ƙwallon da biyu ta zo gida ta farfasa a cikin shakunan kai doki ya kusan wannan sai a sami mai mai kiba mai lafiya za ta idan dokin ba ta da lafiya in za ta je ta nema dokin mali ko masa wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam ta dauko kaya ta dauko abincin doki a kanta tana tafiya manzo Allah sai ga sai to sai haka sai ta ya asma zo ki hau bayan doki na mana ka rasa da ke cikin gari tace sai na ji kunya saboda ga sahabbai kuma na tuno da kishin mijina a zubai bin awa na tuno da kishin sun yi gani a kan dokin annabi na san yana da tsatsar kishi ko ne zai faruwa ta ce haka ya yi cewa mijin da kafin kaje da muka da manzala ya ce za a yi kawo shi ka bani duk kishi na da manzala ya zai kishi ai da bi wani dokin manzala da sun ki jawo da karama Allah ya sa mu fahimta. Da haka, wani mace ne sai ta duk abin da an shi yasa malamai suka ce duk abin da al'adar garin ku ta nuna wannan ya wuce da'a ne idan a garin matar ce za ta na kula da dabbobin ka talafai su kiwo matukar babu wani hatsari kamar wannan ya halatta musulunci nan da wani hatsari ka ba da tunani ka ba da fartanya ka ce mata ina nan zan tabbata wani sun tafiya zuwa wasa har da yake da Allah ba da sa'a daga malamai suka ce matar da wani hidima wajibi wajibi kuma sannan taimakekeniya ne akan zamantakewa tsakanin mata da miji shi miji ya fice sha wahala nemo ya kawo kuma ta sarrafa ta gyara da kula da yara gyara komai to amma ana sai malamai suka ce musulunci kuma da haka saboda ɗawainin yana mata yawa akwai abin da kuma ba za su iya ba musulunci sai ce ba sa hannu an ce mai aisha wai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidansa? gidansa ce manzo Allah ya kasance idan da yana cikin gida to da shi ake aikin gida in za a tuka tuko annabi da shi za a tuka tuko masha Allah alhamdulillah da za a yi zauta manzo Allah da izini za a hura manzo Allah biyu. hura musu za a kada miya manzo Allah ne ce sai kada musu ne za a yi sharar gida aisha ne ke cewa ta da bibin ne ta hanyar yana sai sai rufani yana cikin hidimin matarsa duk lokacin da za a aiki a gida annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi zai ce a rinsa ta shida da saba'in da shida ya yi magana sun sai bukari ya ce amma da ya ja ya sata kuma zai ce to mata ku rike aikin zan ku sallah in ya sata ku ya kusa ciro da aikin shi malamai suka ce wannan yana jawo ma wadda ta wa rahma yana jawo kauna da soyayya tsakanin mata da miji tana yi kana yi ana kulla a yau ta dan zuwa a leda ta ba ka ka kulla ka kulla ka sa a cikin ya idan za ka yi miya kawo kan dubu gari kana kan tilawa ka da jana da ne ba da dubu ko ne ba kana kan tafiya kana tilawa mutum wani eh, ba yanzu za su ba الرجال قوامون على النساء بما رجعوا إذا ما أنتم سألتم kan ba haya sai da kuma wallahi mace ka za ta ji daɗi za ta samu soyayya amma ka ka ɗan kujera ka sa daga ba ta so ta ɗanye yi daga ta yi waye ta yi waye duk ka sa daga kana kuma da surutu ita da ba ta yi ba ita ba ta tsaya ta ba ka sa ta ga ma wasu suna ganin cewa idan za ka ce mace aiki za ka iya kai aikin da ba zai ja maka reni a wajen ba sannan kuma a abin da ta nema akwai aikin da mata ba sa fara sa musu hannu a me yake son tiya gidan shi ya to za ka tiya ne to shawo mara daki da bani sai mara kafiya sai ka shara mai kyau a ɗan goge mu tv ɗan mobi sai ka ɗauki mofa sai ka mobin tayi a so da ke kaɗan tiya na abinci sai ka tiya ta yi me yasa malamai suka ce sai abin da mace ta nema ake ce ta malamai suka ce akwai abin da idan aka sa mace hannu ana ba ta mata akwai mutum da ya yasa yanzu kaga ko da mata sun sani akwai mata da idan ta sa ta yi goma miya wallahi ba za ka yi komai ba akwai da ta sa ta yi biyu a miya kana ci kana bata majiyar za ka shi ba kan yana sufa sai ta tara da tsohon mura a kowane hannunsa da zai kai a kowace da ni ko a marasa ta wani zai sai ko ta sai wannan sani a wannan sai ya ba akwai yanki ma haka akwai da kuma garin yara na musu barna shi sa malamai suka ce sai idan mata ka ce ma waje kaza nake so ka tsaya sai ka tsaya kar ka ce a ko ina sai na sa hannu ba gida na bari a ba gidan ka idan wannan ba layin ka bane eh ba layin ka sai masu layin sai a wasu yi magana sannan akwai haƙƙi na sa mace duk lokacin da ka mata abu ko da abu wajibi a kan ana son ma godiya sannan kuma kada ta ma buri don ta maka wani abu da ke idan wato yanzu misali ka siyo shinkafa a gidan ka yi dole ne ka siyo masara dole ne ka siyo spaghetti dole ne ka siyo ce ko dole kare ka siyo maki ka siyo wai ka siyo wani idan yanzu ka siyo shinkafa ka kawo kaji to masu ka abin da musulunci ɗora mata shi ne sai ce mai gida mun gode Allah ya saka da Allah fara mu Wani dole ne a sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashku li zawjiha wa la tastamin anhu manzo Allah ya ce ranar kiyama Allah ba wa sarki ba zai kalli matar da Allah ba zai wa mata matar da ba ta goye mutum jirin ya yi goma ta jiki ba ta masa duniya sannan idan ya kawo ba ta ganin ta wadatu ba ta wadatu da abin da ya kawo kullum tana cikin ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba manzo Allah ce ranar yawa irin wannan mace Allah ba zai mata kallon rahama ba yi wanda Allah bai kalla bane ba ba an ga tsawon Allah ma zai ne bai kalle ba ko wani hadisi ba a sanar da nawa ba irge wata ta kawo da iya yin ci an ci ta ba sai wai an ci ta wannan ya haɗu ne kana tana kana kawo lokaci siya, dubu biyar siya an cuce ka kamar maganar Allah ya sa ka Allah ya duka Allah ya ƙara arziki ita wannan against ba kawai tunan tarbiyyar ba tarbiyyar da aka wata bai wa wani wanda shi ne an cuce ka ai yayi gawa wurin an cuce ka da kuma za ka ce Allah sarki ba zai yi kallon rahama ga matar da idan mutum ke kawo abu ba ta masa godiya ba nan sallallahu alaihi da yake cewa lokacin da aka yi kisiyar rana ya ce an nan muta yace sai na gaban taba ganin abu mafi tsohon taswa irin mutum jahannama manzala ya ce kuma sai na ga mafiya yawan jama'a da ke cikin ta mata ne kai mata ce ya manzala ya aka yi muka fi yawa a cikin wuta manzo ya ce saboda kafin ciwo suka ce ya manzala muna kafin ciwo Allah ne ce a'a kuna kafin ciwo zamantakewar aure idan namiji zai miki shekara shekaru na miki alkhairi yana miki alkhairi daga yadda saba miki kadan sai ki ce me ka taɓa mu manzala ya ce in za ka yi shekara ziliyan kana mata kuma ta arziki daga ran da ka mata kuskure za ce dama ne kake mu dama ne kake mu ko ba mu shakka ce wannan me kake mutum shi yasa mata da yawa kuka ka wannan kalma matan da za ta kona Allah ya sani kuma da tana da sana'a mijin da zai kawo komai da ranar kai shinkafa da baki a gida abin da take siya za ta siya mai da yaji sauran fara da naira hamsin nake kashewa amma wani abu ya haɗa su da mijinta ce na gama ni nake ciyar da kaina aljanna dan yin Allah da rashin adalci naira <laughs> hamsin ne da ba ce da

har sai an ga murna da annashuwa da farin ciki a fuskanta amma ka kawo sai tsaye a dubu ba shinkafa muka samu ne eh, wallahi to Allah ya saka malar sun ce bata gori ba wa amma bai mata ka Allah ya ce to nuna da farin ciki ah mai gida alhamdulillah kai kai ma dan mata ba ta ce mai gida kawo ka ana jajjaka ka ji daɗi kai ma a rikacewa in ka fi sika suna mamiya wallahi ne suka ce mata abinda za su yi namiji ya faranta musu abu ne mai sauki ta ma addu'a mai gida ya mun samu dama su mana sai wallahi na samu kuɗi to Allah ya buɗa Allah ya ba asiri Allah na gode maka da kaura da mijina Allah ya ƙara mana kuɗi kaga an yashi ba a fuskar Ka ta ce mai gida gobe na sai mu zama gobe kisira sai mu zama gobe zan sai mu zama ta ce lissafin wanda ba ba za su yi ma dan ta faranta maka wannan wajibi ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi